العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله إذا كدوب لتاف ابن هشام السيرة النبوية yana mujallar na biyu shafi na 150 zuwa 151 hakanan asiratun na nabawiyyati sahiha littafin al'umari yana mujallar na farko shafi na 316 waɗannan malamai sun rubuta tarihin madina wato yadda madina take kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai larabawa waɗanda suke zama a garin madina kabilu daban-daban daga cikin waɗannan kabilu akwai waɗanda ake kira al'ausu da kuma al-khasraj to waɗannan kabilu guda biyu ittifakan malaman tarihi sun ce kana bainahum al-ma'arif tawila an samu fada tsawon zamani tsakanin waɗannan kabilun guda biyu al'ausu da kuma al-khazraj kuma galibi yaƙe-yaƙen da ke aukuwa tsakaninsu babu wani dalili face a sababin makircin yahudawa saboda akwai yahudawa waɗanda suke zama a garin madina malaman tarihi suna cewa har ma an samu yaƙi wanda ya gudana a tsakanin waɗannan ƙabilun guda biyu tsawon shekara arba'in ana yin sababu babu kakkautawa kuma da za ka tambayi mutum guda me dalilin da ya sa kuke faɗa da juna babu wanda zai baka amsa shekara arba'in suna faɗa da juna amma babu mutum guda da zai gaya maka dalilin da yasa suke yaƙi saboda tsananin makircin yahudu waɗannan yahudawa da suke madina su suke haɗa waɗannan larabawan faɗa cikin rahamar allah maɗaukaki sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho garin madina وهذا من رحمة الله تعالى لهم لأن الله تعالى جعل كلا القبيلتين أسلمت قوة قبيلة لغتشكين قبيلون غدابيو Allah مدوك ya nufe ta da karban addinin musulunci al'ausu suka musulunta al-khazraj suka musulunta da kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب yanzu shi kansa shaidan ya ɗebe tamanin za a bauta masa a wannan ƙasa walakin fi taharishi bainakum amma shaidan bai ɗebe tammani zai samu nasara akan larabawa ba wato ta wajen zuga su su yi faɗa da juna hadisin yana sahihu muslim da kuma sunan tirmizi da al imami imam ahmad hadisin jabir bin abdullah don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya bar makka ya dawo madina yana zuwa madina ya rubuta alkawari yarjejeniya tsakaninsa da kabilun da ke zama a garin madina babu yaƙi tsakaninsa da waɗannan kabilu kuma su ma ba za su yaƙe shi ba ba zai yaƙi yahudawa ba su ma yahudawan ba za su yaƙe shi ba an rubuta wannan yarjejeniya idan ka duba littafin safiyur rahman al-mubarak furi da ake kira ar-rahiqul maktum shafi na 158 yi magana a kan wannan yarjejeniya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta da mutanen madina haka kuma in ka duba tafsirin al-imam al a suratu ali imran mujallad na biyu shafi na ɗari ɗaya da tafsirin al kurtubi al jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an wato tafsirin al-imam a suratu ali imran a hadisi na biyar. wanda asali labarin yana cikin tarihin ibn ishaq ana cewa wata rana ga musulmai kansu ya haɗu a garin madina akwai wani tsohon bayahudi da ake kiransa shasu binu qaisin al-yahudi wannan bayahude yana wucewa sai ya taras da wani majalisi na musulmai ga al'ausu a zaune kuma ga al-khazraj su ma suna zaune ya zamanto kai ya haɗu wannan abu sai ya tada hankalin ba yahudan bi ma'ana marra ala nafarin min al-ausi wal khazraj fi majlisin jam'ihim ya haddasuna ga mutanen da suka ɗauki shekara sama da ɗari suna yakan juna yanzu har suna zaune a majalisi guda suna hira kaga kenan Allah madaukaki ya haɗa kawunansu albarkacin addinin musulunci wannan tsohon ba yahudan hankalinsa ya tashi fagabahu ma ra'a min ah, ulfatihim haɗin kai da ya ga ya samu tsakanin musulmai wannan ya tada hankalinsa fasaha وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة bayan adawar da ta kasance tsakanin larabawa a zamanin jahiliya wannan haɗin kai da aka samu a yanzu ya ta da hankalinsa don haka sai ya kirawo wani saurayi wannan saurayin ba yahude sai ya ce masa kaga waɗannan mutane yanzu kansu ya haɗu dukkansu sun zama musulmai idan ba mu raba tsakaninsu ba to gobe faɗan da da ake tsakanin su ya su za a koma ne ana yin su tsakanin su da mu saboda haka wannan tsohon ba yahudan ya gaya ma wannan saurayin ya ce masa i'mad ilaihim wa ajlis ma'ahum ka tafi wajen waɗannan musulmai da suke zaunan ka zauna kai ma tare da su idan ka zauna kamar ana hira ثم zakirhum yawm buasin sannan sai ka tuna musu ranar da ake kira yau bu'as tana cikin ranakun da aka gwabza yaƙi tsakanin alhazaraj da kuma al'ausu. Ya ce idan ka je ka zauna kamar kai ma wato kana tare da su ana cikin hira sai ka ɗauko zancen wannan yaƙin da aka yi tsakanin al'ausu da kuma alhazaraj sannan ma sai da rera waƙoƙin da mayaƙa suka yi a lokacin da aka gwabza wannan yaƙin. ka rera waƙa wanda banul ausi suka yi da kuma al-khazraj bi ma'ana ma kanu taqawalu fihi min al-ash'ar wa kana qas <clears throat> yawman iktatala fihi al-aus wal khazraj ibnu ishaq yace yawmu bu'as yana daga cikin yaƙe-yaƙen da aka samu tsakanin banul ausi da kuma al-khazraj to amma lokacin da aka yi yakin al-aus ne suka ci nasara akan al-khazraj to sai gashi zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam garin madina Allah ya haɗa kawunan waɗannan ƙabilun guda biyu dukkansu sun karɓi addinin musulunci wannan saurayin bayahudi sai ya yarda yana tafiya majalisin da musulmai suke zaune shi ma ya samu guri ya zauna fatakallama alƙaunu inda zalika yana magana ana cikin hira sai ya ɗauko zancen wancan yaƙi da aka gwabza tsakanin al'ausu da kuma al wanda ake kiransa yau mu bu'as da ya ɗauko labarin to kasan ko basu daɗe da musulunta ba yana tuna musu abin da ya auku a lokacin suna kafirai nan take sai hankalin wasu ya tashi suka fara bari yana rera baitocin wake-waken da aka yi lokacin da aka gwabza wannan yaki. ai sai hankali ya daɗa tashi mutane suka zabura har ma sake kece raini tsakaninmu kenan abin da bayahudan nan yake so ya cimma muradinsa zuwa ɗan jimawa sai suka ce in shi itum wallahi raddattuha al'ana idan kuna so muna iya sake wannan fada kamar yadda da muka yi wato waɗannan mutane guda biyu da suka tashi cikin musulmai da nufin za su yi fada da juna kafin ka ce wani abu nan take har an fita bayan gari al'ausu sun ja daga Alhazarat an ja daga masu sanduna sun ɗauko masu takubba an fito za a gwazza yaƙi daga cikin jama'an akwai mai hankali sai ya zabura zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah rigimar da ka kashe ta yanzu ta dawo domin ku waɗannan ƙabilu guda biyu ga su can za su gwabza yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ba kuwa sai wurin da al'ausu da al suka haɗu suna nufin za su yi faɗa da juna yana zuwa yace musu ya ma'asharal muslimin a da'awal jahiliya wa wa ana baina abhurikum ya ku jama'ar musulmai yanzu kira na zamanin jahiliya ita ce aka dawo da ita sabuwa fil tun ma ina tsakaninku ban bar duniya ba har an koma ga kafirci ba'da iz akramakum Allah bil Islam bayan Allah ya daraja ku ya kawo muku addinin musulunci wakafa qata'a bihi jahiliyya Allah ya katse al'amarin jahiliya gare ku wa allafa bainakum Allah ya hada tsakaninku tarji'una ila ma kuntum alaihi kufaran yanzu za ku koma ku zama kafirai kamar yadda da kuke Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Allah ina tuna muku girman Allah ina tuna muku girman Allah fa arafa alqawmu annaha naz'atun min ash-shaytan take sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka gane shedan ne yayi fisga a tsakaninsu wa kaidun min aduwwihim nan ne hankalinsu ya dawo jikinsu suka gane yahudawa ne suka kulla musu makirci saboda su raba wannan haɗin kan da aka samu a tsakaninsu fa'alƙawu silaha min bayni aidihim don haka nan kowa sai yana jefar da makamin da ke hannunsa mai sanda ya jefar mai wuka ya jefar mai takobi ya jefar wa bakau suka fashe da kuka wa anaka ba'dhum ba'dha wannan ya rungumi wannan wancan ya rungumi wannan hankalinsu ya dawo jikinsu sun mansarafu sannan suka juya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sami'ina muti'in suna masu jin maganar manzon Allah suna bin umarninsa a nan lokacin Allah maɗaukaki ya saukar da waɗannan ayoyi na suratu Ali Imran wanda Jabir bin Abdullah yake cewa famara ra'aitu qab yawman akbaha awwalan wa ahsana akhiran min dhalika al-yawmi ban taba ganin ranar da take da mummunan farko amma take da kyakkyawan karshe ba fiye da wannan rana Farkonta yana da muni amma karshen ta yana da kyau Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullah ayyuhal ladzina amanu taqullah ayyuhal amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullah ku kiyaye Allah haqqa tuqatihi yanda ya cancanta a kiyaye shi wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku bar duniya face kuna musulmai kar ku yarda a samu wata rigimar da za ta shiga tsakaninku wacce za ta raba ku da imani kada ku yarda a samu adawa tsakanin musulmi da musulmi wacce za ta raba ku da imani ku tabbata lokacin da za ku bar duniya kuna musulmai Allah ya ce wa atasimu bi hablillah wa atasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فاهتدوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف su wa'tasimu bihablillah ku tabbata kun yi riko da igiyan Allah jami'an gaba ɗayan ku ku musulman madina al al'ausu da al-khazraj ku yi riko da igiyan Allah jami'an baki ɗayan ku wala tafarraku kada ku rarraba wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya muku iz kuntum an don da kun kasance makiyan juna an ɗauki shekaru masu yawa ana gwabza yaƙi a tsakaninku fa fa bayna qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku yanzu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan kuka wayi gari albarkacin ni'imar Allah da ya baku na musulunci kun zama yan uwan juna ya kamata ku rika tuna wannan idan ana tunawa to za a gane girman ni'imar da Allah madaukaki ya baku wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuma kun kasance a kan gaba na wani ramin wuta saboda duk wanda ya mutu yana kafirci wannan mutumin babu shakka ya mutu a daidai gaɓar wuta bi ma'ana mu masa ita ce wutar jahannama Allah shi kare mu don haka da kuna kafirci fa an kasa kun min ha Allah ya tseratar da ku daga kafircin nan kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi hakanan Allah ke bayyana muku ayoyin ayoyinsa la'allakum tahtadun da fatan wato ku samu shiriwa wal takum minkum ummatun lallai ne a samu daga cikin ku <clears throat> wata jama'a yad'una ila alkhair wadanda za su rika kiran yan uwa zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurta yi abu mai kyau wa yanhauna anil munkari suna hana a bar aikata abubuwa marasa kyau wa ula'ika muflihu muflihuna kuma waɗannan su ne masu cin nasara wato ya kamata cikin al'umma a samu masu hankali masu faɗakar da jama'a ko da za a samu tashin hankali waɗannan mutane su za su kwantar da hankulan jama'a Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu wala takunu عظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا كركو كسن شيء كمر متانا سكا ربا واختلفوا سكا سسا بام جونا wannan bayanin ya saba ma wancan na farko Allah ya ce kada ku zama cikin eh, wato kallazi na tafarraku kamar waɗanda suka rarraba bayan sun rabun bai tsaya haka ba Allah ya ce wa kuma suka saba ma juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu wa ulaika lahum azabun azim waɗannan masu wannan siffa suna da wata azaba mai girma waɗannan ayoyi da muka karanta daga aya ta 102 zuwa aya ta 105 malamai suna cewa ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idoji na addinin Allah daga cikin malaman da ke irin wannan bayani akwai shekul islam ibn taimiyya ka duba majmu'un fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na tis'in da biyu waɗannan ayoyin malamai na ɗaukan su a matsayin ƙa'ida na addinin musulunci domin farkon magana Allah ya ce ya na amanu ƙarshen magana aka ce wa ula'ika lahum azabun azim wanda yake gwada maka ashe haɗin kai tsakanin musulmi abu ne wanda yake dole idan ba a same shi ba to ba abin mamaki ba ne a tsinci jama'a cikin kafirai Allah shi kare mu wato samuwar haɗin kai kamar yadda shekul islam yake faɗa yace ta'lamuna anna min alqawaid azima allati hiya min jima'id din ta'liful qulub ijtima'ul kalima daga cikin ka'idoji na addinin musulunci masu girma akwai abin da waɗannan ayoyi ke karantarwa wanda shine haɗa zukatan mutane da kuma haɗa kan mutane wato wasalahi zatul bayyini da kuma gyara tsakanin musulmai wato duka abin da musulmi zai karantar idan ya saba ma wannan ka'idan to karantarwansa ba abin mamaki bane ya kai shi ga halaka a maimakon tsira domin wannan ita ce ka'ida ta farko da'awar musulmi ta zamanto an gina ta ne akan haɗa kai ba rabawa ba domin abinda Allah maɗaukaki yake faɗa a cikin waɗannan ayoyi ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi haqqa tuqatihi yanda Allah ya cancanta a ji tsoronsa wanda shine zai sa har ka kai ga mutuwa kana musulmi in ka tsoraci Allah yanda ya cancanta sannan sai Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا alaikum الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا har zuwa inda Allah ya yace wa ulaika humul muflihun sannan yayi gargadi yace wala takunu ta tafarraqu wa ikhtalafu kaga ya bambanta da wancan bayani da farko Allah yace wa bi bihablillahi jami'an wala la wannan kuma yace wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu don haka sabani a tsakanin musulmai yana da hadarin gaske inji shekul islam ibn taimiyya ah, waɗannan ayoyi ana ɗaukansu a matsayin ka'ida don haka da'awar musulmi ta zamanto da'awa ce da ke haɗa zukatan al'umma ba raba su ba da'awa ce da take gyara tsakanin musulmai ba batawa ba shekul islam ya ba da hujja in ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na tisin da biyu yana cewa aƙida ta salaf kenan da'awar salaf ita ce haɗa kai ba rabawa ba ya ba da hujja da ayar farko ta suratul anfal Allah ya ce yas'alunaka anil anfal qul al anfal lillah anil anfal qul al lillahi war rasul aya ta farkon suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fattakullaha wa aslihu zata bainakum ku kiyaye Allah ku gyara tsakaninku ku musulmai ku kiyaye Allah wato ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku wa atiullaha ku yi ma Allah biyayya da manzonsa in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani wato kamar Allah yana cewa masu imani suke kokarin gyara tsakanin musulmi da musulmi ba batawa ba masu imani suke kokarin bin Allah da bin manzon Allah ba raba mutane da Allah da manzon shi ba domin in ka duba karshen ayar Allah ya ce in kuntum mu'minina kamar sharadi ne in kun kasance masu imani to ya kamata a samu kuna gyara tsakanin juna ba kuna bata tsakanin juna ba shekul islam ya ce kuma ga ayan nan ta suratu ali imran wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ga kuma wancan aya da Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu shekul islam ya ce wa amsalu zalika minan nususi allati ta'muru bil jama'a wal i'tilaf ayoyin suna da yawa waɗanda suke umurtan musulmai su haɗa kansu kada su raba kawunansu wa tanha anil furqati wal ikhtilaf ayoyin suna hana mu rabuwa da kuma saɓani. sai ya ce wa ahlu hadhal asli don haka in ka samu masu karantarwa waɗanda suka ɗauki wannan siffa na haɗa kan mutane ba rabawa ba shekul islam ya ce hum ahalul jama'a ba sai an gaya maka sunansu ba su ne ahlus sunna wal jama'a kama annal kharijina anhum waɗanda kuma siffan da awarsu ta saba ma wannan yace ba sai an gaya maka sunansu ba hum ahlul furqati wal azabi waɗannan su ne musulman da ke raba tsakanin yan uwa musulmai maimakon haɗa kawunansu Uh, in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 28 shafi na 51 nan ma shekul islam yayi magana yana nuna da'awar ahlus sunna karantarwar ahlus sunna hada kawunan musulmai take yi ba raba su ba saboda waɗannan ayoyin na suratu ali imran da kuma sauran ayoyi da ke cikin alkurani waɗanda suke umurtan musulmai su gyara tsakanin juna su hada kawunan su a mujalladi na 28 shafi na 51 shekul islam ya ce fa'in Allah wa rasulahu Allah da manzonsa amara bil jama'ati wal i'tilaf in ka dubi alqur'ani Allah yana cewa a haɗa kai in ka dawo hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a haɗa kai wa nahaya anil furqati wal ikhtilaf Allah ya ce kada a rabu Allah ya ce kada a saba ma juna haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rabuwan ya hana samun sabani a tsakanin musulmai shekul islam ya ce wa amara bi ta'awuni alal birri wa taqwa Allah da manzonsa sun yi umarni musulmai su haɗa su akan ayyuka na halin kirki da kuma ayyuka na tsoron Allah wa nahaya an ta'awuni alal ismi wal udwan sannan Allah da manzonsa sun hana a haɗa kawuna saboda ayyuka na saƙon Allah da kuma adawa da juna da kiyayya da juna in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 22 shafi na 211 haka nan ma za ka samu da kuma littafin sa da ake kira al-istiqama mujalladi na farko shafi na 24 haka bayanin al-imam an-nawawi a cikin sharhu sahihi muslim mujalladi na 11 shafi na 12 yana da kyau mu sani sabani iri biyu ne abinda alqur'ani ya karantar da mu kenan kuma abinda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka nuna mana kenan idan ka tara ayoyin alqur'ani wuri guda zaka samu zaka fahimta cewa shi saɓani iri biyu ne akwai sabanin da labudda minhu dole sai an same shi babu makawa dole a samu tsakanin musulmai da musulmai akwai sabanin da la ya juzo bai kamata a same shi a tsakanin musulmai ba saboda kuwa ba larura ba ne samuwarsa wanda mun sha magana akan wannan matsala a cikin darussan da suka danganci iktida'u siratul mustaqim inda shekul islam ibn taimiyya ya yi maganganu masu tsawo game da nau'ukan sabani iri biyu dinnan waɗanda Allah maɗaukake bayaninsu cikin alkur'ani don misali in ka duba waɗannan ayoyi da muka karanta inda Allah yake cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an Allah yace wala tafarraqu kada ku rarrabu rabuwa daban a can gaba kuma yace wala ta kallazi na tafarraqu wa ikhtalafu ashe illar ita ce al-ikhtilafi ba ma a tafarruku fi ma bainahum ba ah, dole za a samu saɓani a tsakanin musulmai wannan saɓani babu makawa a kansa kuma malamai sun yi maganganu game da nau'ukan irin waɗannan sabanin saboda sabanin fahimta abu dai wanda ta shafi ɗabi'a na ɗan adam tsakanin ɗa da uba akan samu sabanin fahimta tsakanin ɗalibi da malami akan samu sabanin fahimta tsakanin miji da matarsa akan samu sabanin fahimta don haka sabani akwai wanda yake halitta ne amma kuma akwai kirkira sabanin da ya zamanto kirkiransa ake ba larura bane wannan shine Allah madaukaki ya haramta Allah ya sa mun gane sabanin da ya zamanto babu makawa dole a samu a tsakanin musulmai to wannan sabani sai Allah maɗaukaki ya hana al-ikhtilafu a kansa idan an same shi to kada kuma son zuciya ya shigo wanda don haka yasa malamai suka rubuta littafai akan adabul khilaf ladubban yanda ake sabani tsakanin musulmi da musulmi saboda akwai sabani na halal akwai sabani na haram ya kamata musulmai su san wani irin sabani ne idan na yi ni da dan uwana musulmai musulmi ban fada wani laifi ba bani da zunubi a wajen Allah wani irin saɓani da in aka samu tsakanina da musulmi ina da zunubi a wajen Allah ya kamata mu san da wannan don haka yasa aka rubuta littattafai akan wannan mas'ala wanda yana buƙatar mu san su abu ne muhimmi jama'a su sani cewa saɓani game da mas'ala ta ganin wata yana daga cikin saɓanin da malamai suke cewa al-masailul khilafiyya sa'ibun fiha al-khilaf babu makawa dole sai an samu wannan sabani tsakanin musulmai har zuwa tashin kiyama wato sabani na ganin wata yana daga cikin nau'in sabanin da babu makawa babu dabarar dan adam da za ta magance shi sai dai abinda musulunci ya karantar da mu shine ladabi game da renon wannan sabanin in ka lura babban abin da ke damu mu a Najeriya ba wai sabanin ba ne. ladabin renon sabanin shine abin da bamu da shi sabanin ya taho wanda abu ne mai sauki yanzu zaka shiga masallaci zaka yi sallah wani zaka ga ya kama kirjinsa wani bai kama kirjin ya saki hannun shi za ku yi sallar nan ku fita za ka iya tilasta mutanen nan sai kowa ya kama girji ba ka iyawa amma kuma in kun fita kana jin zafi saboda wani bai kama girjinsa ba la saboda fahimtarsa ta gwada mar haka amma ba ka ɗauki abin da zafi ba to rashin ɗaukansa da zafi shine ake son ka Eh, ya ya zama siffa ce taka dangane da matsaloli na sabani waɗanda babu makawa dole sai an samu a tsakanin musulmi ya zama muna da ladabi yanda za mu iya haƙuri da juna akan irin waɗannan sabanin wato ladubban jure sabani shine muka jahilta galibinmu ya zamanto idan sabanin na ya taho muna kokarin mu kau da su alhali nau'i ne na sabanin da ba yadda za a yi ka kau da shi dole sai ya auku dalili kuwa saboda tun zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a samu ittifaki ba game da mas'ala ta ganin wata a don haka bayan da za a yi yanzu a samu wannan ittifakin abu ne mai wahalar gaske uh, saɓani game da ganin wata wanda kamar yadda ya auku a wannan shekara kenan wasu suka saba umarnin sarkin musulmai suka tashi da azumi ranar lahadi kenan ko waɗanda suka saba umarnin shi sarkin musulmai akan cewa a tashi da azumi ranar litinin ka cire tunanin suna da laifi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala idan ka cire wannan tunanin suna da laifi a wajen Allah to lokacin ne ka ɗauki hanya na kiyaye nau'in sabanin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa a kai wato da'iman idan abu dubu ya haɗa ka da mutum sai ɗaya ya raba ku to a kullum abinda addini ke so da kai ka ringa la'akarin dubun nan ba ɗayan nan ba wato me ya haɗa mu ba me ya raba mu ba idan kana la'akari da abin da ya haɗa ni da wani to da wuya a samu baraka tsakaninka da shi amma sai ya zamanto mun kau da kai ba ma la'akari da abubuwan da suka haɗa mu sai dai muna la'akari da abubuwan da suka raba mu wanda wannan shi ke haifar da adawa da kiyayya tsakanin musulmai waɗanda suka ki aiki da umarnin sarkin musulmai suna da hujjoji yana daga cikin nau'in hujjojinsu kuma babu shakka gaskiya ne yammacin duniya ba sa aiki da ganin watan gabacin duniya sai dai gabacin duniya su yi aiki da ganin watan yammacin duniya wannan gaskiya ne abu ne wanda ke bayani a rubuce a cikin littafin fikihu wato bi ma'ana ina wata ke hitowa wata yana fita ta yamma ne don haka wanda ke gabas na duniya dan ya ce bai ga wata ba ba sharadi bane wanda yake yamman duniya ya gani saboda watan ai ba ta gabas yake fita ba ta yamma ne wanda ke yammacin duniya yana iya ganin wata alhali kuma saboda watan nan yana ƙasa lokacin da aka gan shi har ya faɗi wanda ke gabacin duniya ba zai iya ganin shi ba saboda haka ba abin mamaki ba ne a samu munan mun ga wata ƙasar saudiya kuma bata gani ba don haka a ka'ida wanda malamai suka yi bayani a kai bai kamata mutumin da yake yammacin duniya ya yi aiki da ganin watan wanda yake gabacin duniya ba bai kamata ba wanda shi ne abin da ke ka'ida a littafan fikihu malamai suna ta karantar da al'umma to kaga kenan suna da hujja mai karfi kuma hatta malamai da muke da su na wannan zamani fitattun malamai akwai waɗanda suka ba da fatawa akan wannan matsala cewa hakan shi ya fi dacewa da sunnar manzon Allah daga cikinsu akwai Muhammad Nasiruddin Al-Albani ka duba tamamul minna shafi na 398 har zuwa shafi na 399 albani yana cikin masu fahimtar ya kamata duniya ta koma amfani da ganin wata ɗaya. yana da cikin malaman da ke da wannan fahimta kuma gaskiya ne dalili saboda wancan zamani da ake cewa gabacin duniya ganin watan su daban da yammacin duniya wancan lokaci ya bambanta da wannan zamani yanzu an kawo wani lokaci ne wanda saboda ci gaban kimiyya da kuma ilimi abin da yake aukuwa a gabacin duniya mutanen yamma sun sani to tun da har an kai ga wannan lokaci albani yana da fahimtar ya kamata a koma aiki da ganin wata ɗaya dukkan duniya gaba ɗaya kamar yadda ake amfani da ganin wata ɗaya a lokacin aikin haji Allah ya sa mun gane in ka duba tamamul minna yana faɗin haka sai ya ce amma duk da haka fa inni ara ala sha'abi kulli daula ni a fahimta na mutanen kowace ƙasa an ya suma ma a daulatihi ya kamata su yi azumi ne tare da ganin watan kasansu ba ganin watan wata kasa ba wala simu. kada a samu musulman kasa guda sun rarrabu ala nafsihi fa babu ha ma'aha wasu su ɗauki azumi da ganin watan kasan wa ba'abuhum ma ha wasu kuma sun ɗauki azumi da ganin watan wani ƙasa daban ba nasu ba yace mimman taqaddamat fi siyamiha aw ta'akhkharat wanda bisa ka'ida inda za a yi la'akari da ganin watan wancan kasa din zaka samu ganin watan ta yana gaba ko kuma yana baya da wannan kasan naku ah, lima fi zalika <clears throat> min tawsi'i da'iratil khilaf idan aka ce jama'a za su karkasu wasu suna amfani da ganin watan kasan su wasu kuma suna amfani da ganin watan wata kasa to karshen ta jama'a za a samu rabuwan kai a tsakanin su fi sha'abil wahid a tsakanin al'umma guda a samu baraka wasu suna sallah yau wasu suna sallah gobe albani ya ce saboda haka a dawo a yi aiki da ganin watan ƙasanka shine mafi dacewa wanda shi ya fi yanke gardama tsakanin musulmai uh, wannan yana cikin tamamul minna na biyu in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2622 mujallaji na shida shafin 254 albani ya yi magana a nan ma Allah maɗaukaki masa rahama yana cewa wanara mu a fahimtar mu anna wajibi yana daga cikin wajibi alal hukumatul islamiyya akan hukumar musulunci an yi wahidu yau siyamihim ya kamata a ce duniya gaba ɗaya ta mai da ranar azumi ɗaya wa yawma fitrihim ranar sallah daya kama yuwahiduna yawma hajjihim kamar yadda suke kadaita ranar aikin haji wa ya ma yattafiquna ala zalika amma kafin a kai ga wannan lokaci saboda zai ɗauki lokaci in ma har za a iya kaiwa din amma dai albani yana da wannan fahimta ya kamata duk duniya a koma amfani da ganin wata ɗaya a ɗauki azumi rana ɗaya a aje rana ɗaya a yi sallah rana ɗaya ya kamata a bisa fahimtarsa sai ce amma kafin a kai ga wannan lokacin fala nara li shu'ubihim an yatafarraqu mu ba ma ganin ya kamata a ce mutanen ƙasa guda sun rarrabu fa ba'dhum yasumu ma'a dawlatihi wani a samu yana daukan azumi tare da mutanen kasan shi wa ba'dhum ma'a dawlati al-ukhra wani kuma a samu ya ɗauki azumi ne tare da ganin watan wata ƙasa wazalika min babi dar'il mafsadati al-kubra bil mafsadati as-sughra kama huwa muqarrarun fi ilmi al-usul yace wallahu ta'ala waliyyu tawfiq haka in ka koma silsilatu sahiha hadisi na 224 da kuma ah, mujalladi na farko shafi na 443 har zuwa 45 bayan ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭiruna wal abha yawma tubahun sai yake fiqhul hadis abinda hadisin nan yake karantar da mu kamar yadda al-Imam ya faɗa bayan ya kawo hadisin in ka duba sunan tirmizi sai al-Imam Tirmidhi ya ce wa fassara ba'du ahli al-ilmi hadha al-hadis fa qala inna ma ma'ana hadha as-sawm wal fitr al-jama'a wa azmin nas abin da ake nufi da cewa ku ɗauki azumi tare da jama'a wato ana nufin mafi yawan jama'a ranar da suke azumi to ya zama wannan rana ce kai ma za ka yi naka azumi ranar da mafi yawan jama'a suke aje azumi ya zama to kai ma kana tare da su wato yana daga cikin hikima na ɗaukan azumi da kuma ajewa a samu haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi don haka yasa malamai suke ba da wannan fassara in ka duba sunan imami tirmizi Allah madaukake ya masa masa rahama haka in ka duba subulus salam littafin al-imam sanani mujalladi na biyu shafi na biyu haka in ka dauko littafin ibn al-qayyim al-jawziya da ake kiransa tahzibus sunan yana mujallad na uku shafi na hudu duk zaka samu irin wannan fahimta ya kamata mutanen ƙasa su yi aiki da ganin watan ƙasansu ba ganin watan wata ƙasa ba wannan shi da abin da waɗannan malamai suke bayani akwai malamin da ake kiransa abdul muhsin eh, al-ubad al-badari yana da littafin da ya na sharhin eh, sunan al-imam abi dawud ya yi ma littafin sharha a ciki yake cewa wallazi yazharu fi misli haza abin da yake bayyana game da fahimtar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da matsala ta ganin wata annal muslimina law ijtama'u abinda hadisan manzon Allah suke nuna mana shine da dai a ce musulmai kansu zai haɗu wattahadu fi siyamihim a ce duk duniya za a wayi gari azumi rana ɗaya za a ɗauka yace fala shakka anna haza huwa aula babu shakka wannan shi yafi dacewa walakin idan idza lam yahsul amma da hakan bai samu ba ولم zalika fa inna كل uh, baladin yu'awwiluna ala ma yuftihim bihi ulama'uhum don haka kowace ƙasa za su yi aiki ne da abin da malaman su suka ba su fatawa fa in wafaqu ahla baladin mu'ayyan taba'uhu fi zalika idan ya zama fatawarsu ta dace da misali ganin watan wata ƙasa sai aka ce to Najeriya da ƙasa kaza sun tashi da azumi rana guda wannan kuma ba haɗa kai suka yi ba fahimtar su ne da kuma aiki da ganin watan su yasa suka yi wannan yana cewa amma abin da dai aka fi so shine ya zamanto duniya tana aiki da ganin wata guda haka in ka duba littafin da ake kira arkanul islam ana cewa wa yuj'alu amru siyami fi dawlatin ila waliyil amri wa yake da ikon ya sanar da mutane an ga wata shine shugaban al'ummar musulmai shugaban musulmai fa in hakama siyam idan yayi hukuncin an ga wata din aw adamu ko ba a gani ba wajaba ta'atuhu sai yace wajibi ne a masa biyayya idan yace an gani ko yace ba a gani ba to wajibi ne a masa biyayya fa in lam yakun waliyul amr idan babu shugaba ga musulmai a wannan kasan fa yu'mal bima yuhkam bihi sai a yi aiki da abinda majalisi na musulmai wato babban majalisin da ya haɗe kan musulmai na wannan ƙasa shugaban wannan majalisi abinda ya faɗa shine za a yi aiki da shi kaga in ka ɗauka dole za ka dawo kan je sarkin musulmin daidai ake faɗa in ma da farko ka ce a sarkin sokoto ne to idan aka ɗauko magana a kan ai ana nufin shugaban ƙungiyar da ta fi girma wacce take haɗa kawunan musulmai za a ce ai ita ce supreme council ko waye shugaban supreme council ina ganin shine da sultan har yanzu kenan bisa ga fatawan waɗannan malamai ko ko da baka kaddara shugaba ne a matsayin sarki na musulmai ba idan aka dawo a matsayin shugaba ne na wata kungiya mafi girma da ta hada kan musulmai to wannan kuma har yanzu malamai sun ce yana da damar ya bada wannan fatawa fil biladi muhafaza alal wahdatil islamiyya me ake neman a samu shine dai ya zamanto haɗin kan al'ummar musulmai sannan mutum na biyar shine bin bas al-allamatul faqih Abdulaziz bin Abdullah bin bas in ka duba majmu'u fatawansa mujallad na goma sha biyar shafi na ɗari da biyu bin bas shi ma ya yi magana ana masa tambaya Allah maɗaukake masa rahama aka ce mal hukumu menene ya kamata mu yi idza ikhtalafa al-amru fi ad-dawlatayn idan aka samu kasashe guda biyu ganin watan su ya bambanta kamar misali saudiya ganin watan ta sai ya bambanta da ganin watan najeriya ake tambayar bin bas me ya kamata mu yi qala sai yace alal muslim an yasuma ma'a dawlati allati huwa fiha bin baz yace ya kamata musulmi ya ɗauki azumi ta ganin watan kasan da yake ciki ba kasan da baya cikin ta ba bi ma'ana in kana Najeriya za ka yi amfani da ganin watan Najeriya ne ka ɗauki azumin ka wa yuftiru ma'aha ya aji azumin tare da su me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal abha yawma tudhakun abinda ake la'akari shine abinda jama'a suke aiki da shi ba tsayuwan watan ba ko da wata ya tsaya mafi yawan jama'a ake la'akari da su ina suke ah, wannan fahimta daga cikin wato nau'ukan fahimtar da malaman sunna suka yi kenan bin baz ya ce abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa kad zahaba jam'un min ahli ilmi da yawa malamai daga cikin su akwai abdullahi bin Abbas sahabin manzon Allah suna da fahimtar ila anna li ahli kulli baladin ru'yatuhum mutanen kowace ƙasa su yi aiki da ganin watan su don haka Najeriya ta yi amfani da ganin watan ta babu dalilin da zai sa yi amfani da ganin watan Saudiya bin baz yana alakanta wannan fahimtar ga abdullahi bin abbas wanda sahabin manzon Allah ne ashe kaga kenan waɗanda suka ce ba za mu yi aiki da ganin watan saudiya ba da ganin watan najeriya za mu yi aiki suna da hujja hujja na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fahimtar salafus salih sannan kuma in ka dawo shi kansa sarkin musulmin da yake ba da umarnin kada a yi amfani da ganin watan kasar nan akwai shubhatin cikin al'amarin cewa a yi amfani da ganin watan saudiya me yasa ya ba da wannan fatawa saboda kauce masabanin da akan samu a wazato a lokacin aikin haji kamar in an taho arfa wasu na sallah wasu na hawan arfa to bari yanzu a daidaita al'umma guda in ka koma kamar yadda muka yi bayani daga cikin malaman sunna hatta na wannan zamani misali albani eh, kamar abdul muhsin da sauransu waɗanda suke ba da fatawan ya kamata duniya ta koma aiki da ganin wata ɗaya a nan kuma sai ka ce shi ma sarkin musulmin bai yi laifi ba don haka yasa gan sabani akan ganin wata malamai suke cewa yana daga cikin nau'in saɓani wanda babu makawa a same shi tsakanin musulmi ba sabanin ne muhimmi yanda aka yi sabanin tsakanin musulmi shine muhimmi ah, bin baz yake cewa a dinga la'akari da ayar da take suratu ali imran wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa mu'azan wa aba musa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu dan jabal da abu musa al-ash'ari zuwa yaman yace musu bashira wa la wata wa wala wa la takhtalifa ku zama masu albishir kada ku zama masu koran mutane daga addinin Allah saboda haka don fahimtar ka ta saba mu fahimtar wani bai kamata a samu ka tsananta akan al'amarin ba Allah ya sa mun gane sannan ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala yana daga cikin waɗanda suke ganin ya kamata jama'a su takaita aiki da ganin watan kasansu ka duba majmu'u fatawa na ibn al-usaymin mujallad na goma sha tara shafi na arba'in da ɗaya ya idan kanal baladani tahta hukumin wahidin idan aka samu kasashe guda biyu suna karkashin shugaba ɗaya wa amara hakimul biladi bi shugaba na musulmi na wannan ƙasa sai ya da umarnin a ɗauki azumi awul fitr ko kuwa a aji azumin ibn usaymin ya ce wajaba imtisalu amrihi wajibi ne a ɗauki umarnin wannan shugaba ibn usaymin li'anna al-mas'ala me yasa aka ce wajibi ne a ajiye ganin watan a ɗauki umarnin shugaban saboda asali mas'ala ta ganin wata mas'ala ce da ake samun sabani akai wanda tun asali tun zamanin sahabban manzon Allah an tabbatar da wannan sai ibn usaimin ya ce wa hukumul hakimi to idan shugaba ya yi hukunci yarfa'ul khilafa ya ɗauke saɓani kenan wato ka'ida ce a samu saɓani tsakanin musulmai amma da zaran shugaba ya yi hukunci to ba daidai ba ne kai kuma ka saba ma hukuncin wannan shugaba yana kama da lokacin da sayyidina usman ya tafi aikin haji ya zamanto shi bayi la'akari da kasuru yana cika sallah a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya musanta ma sayyidina Usman ya kamata a ce kasuru za a yi sayyidina Usman da ya tashi yayi cika sallah sai wannan sahabi shi ma ya cika sallah ja ka ce a'a kai da kake fahimtar kasuru ya kamata a yi sai ce ai shugaba ya yanke hukunci tunda shugaba ya cika sallah magana ta kare dole in ajiye fahimta na in dauki ta shugaba na don haka kenan ashe koda a ce za a samu sabanin ganin wata idan shugaban kuma ya ce to a dakatar sai a koma bin umarnin wannan shugaba in ji ibnu usaimin ka duba majmu'u fatawarsa mujalladi na 19 shafi na 41 yace wa hukumul hakimi yarfa'ul khilaf hukuncin shugaba yana ɗauke sabani tsakanin musulmi wa bina'un ala haza don haka yace sumu wa aftiru kama ya sumu wa yuftiru ahlul baladin alladhi kuntum fihi yace ku ɗauki azumi ku aje kamar yadda mutanen ƙasan da kuke ciki suka ɗau azumi suka aje ba ɗaiɗaikun kunku ba sawa'un wa faqa baladakum al-asli aw khalafahu wa kadhalika yawm arfa don haka ibnu al-usaymin yace hatta ranan arfa da a ce arfa za ta zo ya kasance ranar arfa ɗin ita ce ranar sallah a Najeriya ibn al-usaymin yace ittabi'ul baladal ladzi antum fihi ku ku yi sallah a ranar da lissafin ku ya nuna muku ita ce ranar sallah kuma ko da ranan ta dace da ranar arfa ga waɗanda suke Saudiya saboda ba ku aiki da ganin watan su kuna aiki ne da naku ganin wata ba sharadi ne ya zamanto ganin watan ku ya dace da nasu ganin wata ah, haka ya faɗa a cikin littafin sa majmu'ul fatawa mujallal na shafi na arba'in kuma haka shekul islam ibn taimiyya shi ma ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa mujallal na 25 shafi na 28 bi ma'ana ko da wasu jama'a sun kai ga ganin wata idan shugaba ya ba da umarni saboda a biyayya ga wannan shugaba sai a dakatar da aiki da abin da aka gani a bi umarnin shugaba me dalili saboda takaita saɓani tsakanin musulmi idan muka ce yau za mu jefar da sarkin musulmi don muna ganin sarkin sokoto ne to kenan za a kai ga rabuwar da ta fi damuni domin kuwa kowane sarkin gari yana da damar ya bada labarin ganin watansa a ranar da ya bushi iska sannan kuma kowane malami yana iya tara ɗalibansa ya ce ku kuma sai jibi za ku fara azumi kaga kenan a najeriya za mu samu rabuwan kai ba mamaki sai an jera kwana bakwai ana ɗaukar azumi kwana bakwai ana yin sallah Allah ya sa mun gane ka duba asharhul mumti ala zadil mustanqi mujallal na shida shafi na 311 haka nan ibnu usaymin ya faɗa anan ma yana cewa idza sabat idza sabata inda waliyil amri idan aka ce labari ya tabbata wajen shugaba lazima jami'a man tahta wilayatihi ya zama dole ga duk wanda yake karkashin shugabancinsa an yaltazimu bi saumin aw bi fitri yace a ɗau azumi sai a ɗauka idan yace a aji azumi sai a aji wa hadha min an-nahiyati al-ijtima'iyya qawlun qawi ibnu usaymin yace ce in ka koma la'akari da kokarin haɗin kai saboda aiki da maganar Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an bin umarnin wannan shugaba ya fi ma al'umma sauki akan watsi da daukan umarninsa kuma gaskiya ya faɗa saboda idan aka ce ba za a yi aiki da maganar shugaba ɗaya ba saboda ana ganin wannan shugaba fasiki ne ko fajiri ko azzalimi rabuwan kai da zai samu al'ummar musulmai hadarin da za a koma ya fi muni akan hadarin da aka baro Allah shi kare mu in ka duba fatawar lajnati da'ima mujallar na goma shafi na ɗari da tara zuwa ɗari da goma sha biyu tambaya ta dubu da ɗari shida da hamsin da bakwai nan ma za ka ga bayani mai tsawo akan haka don haka in ka ɗauko littafai na malaman sunna dangane da matsala ta ganin wata za ka taras babu shakka akwai saɓani game da matsala ta ganin wata wannan saɓani ba tun daga yau ba tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana bayan rasuwar manzon allah zamanin sayyidina zamanin sahabban manzon allah kamar yadda ba ibn al yake ba da misali da kuma bin baz yake ba da misali da abdullahi bin abbas yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da fahimta cewa mutanen kowace ƙasa za su yi amfani da ganin watan ƙasansu to amma akwai waɗanda ke ganin kuma ya kamata duniyar ta haɗe a ƙarƙashin ganin wata guda ɗaya don haka kowane daga cikinsu babu wanda zaka ce ya saba ma wata hujja wacce ya dogara da ita menene inda eh, eh, wato ina ne laifi yake laifi yana gashi kansa sarkin musulmi na rashin wayar da kan al'ummar musulmai dangane da matsaloli na ganin wata domin matukar ba a wayar da kan mutane ba sai zamanto rana ɗaya garin nan za mu ga wata sai ka ba da umarnin kada mu yi azumi alhali mu mun ga wata ba tare da ka gamsar da mu da hujjoji ba to zai yi wuya a ce kan musulmai ya haɗu kuma ina tamani ban tabbatar ba ba a haɗa malamai na ƙasar nan tun daga malamai wato waɗanda ke karantar da littafai har zuwa ga malamai waɗanda suke karkashin ƙungiyoyi ba a haɗa su wuri guda a samu wata muhawara ta musamman wacce za ta fitar da sakamako mai kyau wanda zai zama zamanto a kowane gari akwai wakili wanda zai iya ba da shaidan abin nan da wato kwamitin nan da majalisa na sarkin musulmi ya kafa misali saboda duba al' al'amari na ganin wata yadda zai zama hatta mutanen gwagwada da suna da gamsuwa akan wannan abin babu wannan kwamiti illa kawai sai shekara ta yi kafin na a sanarwa kaga dole ne mutane ya zamanto suna da shakka cikin zukatansu game da abin da sarki yake faɗa ko kuwa ya zamanto ya ba da umarnin ma an ki ɗauka saboda mu mun ga wata kai kuma ka ce kar a gani ah, ba a ga wata ba ka ga magana ka ta saba ma gaskiya ah, mu mun gani sai ya zama kai ka ce ba a gani ba Eh, alhali kuma mun gani don haka sai mu tashi aiki da musamman ga wanda ke karantar da ɗalibai littafi ya karantar da su ya kamata jama'a su yi amfani da ganin watan kasansu jama'a sun ce sun ga wata a gari kaza a gari kaza a gari kaza sarkin musulmi ya fito sai ya ce ba a gani ba to kaga a nan gurin an samu wato kafa wanda shaidan zai iya shigowa ya shigar da fitina tsakanin musulmi kamata ya a ce an samu wata wato um, majalisi wanda yake haɗa malamai wanda za a wayar da kan mutane in irin wannan ya faru za mu ɗauki wannan mataki saboda ga abin da muke hari babu bayani rashin bayanin nan sai ya zama to kuskure ta sashinsa Allah maɗaukaki ya sa mun gane don haka saɓani babu makawa a kansa abinda malamai suka faɗa shine kiyaye ka'idan renon saɓanin yaya ake kiyaye wato saɓani ya ake renonsa akwai ka'idoji a nan za mu faɗi kamar misali guda hudu na ɗaya arrifku eh, fi sabilil ittifaqi ya zamanto an samu sassauci duk sa'irin da aka samu saɓani tsakaninka da ɗan uwanka musulmi to kada ka yarda a samu tsanantawa ta wajen gefenka bi ma'ana a samu sassauci wannan saukin shi yake rage kaifin saɓani a tsakanin musulmai sabanin babu makawa dole a samu wannan zai dau azumi wancan bai dauka ba na'am duk musulmai ne tunda me yasa ma muke azumin ni da kai saboda kaunar addinin musulunci da a ce akwai kafiri a tsakanin mu babu shakka ba ma zai yi sha'awan zuwan wata ramadan ba bare har ma ya dauki azumin illa iyaka inda muka bambanta ni na ce yau ya kamata a dauka kai kuma ka ce sai gobe wancan jibi wancan kuma dan dagaji ne yace sai na gani da idona to amma dukkan su dai musulmai ne ko to abin da ake so so a samu tsakaninku shine a samu sassauci wannan shine abu na farko wanda ya kamata a ce mun riki duk sa'ilin da aka samu sabani tsakanin musulmi da musulmi an samu sabani tsakanin siffar sallah kai kana sallah kana kama girji wancan baya kama girji me ya kamata a samu ta wajen kiwon wannan sabani na farko shine arrifku fi sabilil ittifaqi saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin manzon Allah da yake cewa inna allaha rafiqun lalle Allah da kansa mai sassauci ne yuhibbur rifqa Allah yana son sassauci wa yu'ti ala rifqi kuma Allah yana bada kyauta akan sassauci kyautan da ma la yu'ti ala unfi kyautan da baya bayarwa akan tsanantawa misali hanya biyu za ta kai mu ga cin nasara na kafa addinin musulunci ni sai na ce ta hanyar wa'azi kai kuma sai ka ce za ka bi ta hanyar takobi na'am kowane ya ɗauka yana da hujjarsa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه wanda yace zai kawar da barna da hannunsa wancan yace zai kawar da barna da harshensa waye ya fi sassauci wanda yace zai kawar da barna da harshe ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kyautan da Allah zai ma wannan malamin wanda yake kokarin fada akan barna da harshe zai fi saurin cin nasara akan wancan da ya zari takobi yana kokarin gyara barna da karfinsa eh, Allah ya sa mun gane hadisin yana cikin sahihu muslim ka duba kitabul birri wasila wal adab babina ar-rifqu hadisi na 2593 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yu'ti ala rifqi Allah yana ba da kyauta a saboda sassauci saboda sassautawa Allah yana ba da kyautar nasara ma la yu'ti ala unfi kyautan da baya ba da irinta akan tsanantawa idan malami yana tsanantawa wajen wa'azinsa wallahi za a daɗe jama'a ba su gamsu da karatunsa ba akan malamin da yake sassautawa wajen karantarwan shi wannan shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abinda malamai suke cewa ka'ida ce ta farko tare non saɓani tsakanin musulmi da musulmi sabanin ba kama dole za a samu amma ya za a yi mu da yi sabanin mataki na farko shine mu samu sassauci to mu mun tashi da azumi jiya wasu sun tashi da azumi sai karan jiya na ana tafiya ranar sallah sai ta yi sai suka tafi suka yi sallah suna dawowa amma nan mun sauko daga sallah a Allah shi karbi ibada da aka yi mu dai har yanzu muna rike bakin mu sai zuwa yamma za mu sha ruwa babu bakar magana a ciki da mu da ku muna fatan kowa Allah ya karbi ibadansa saboda sabani ne wanda ke da asali tun daga zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa dai fatan mu ko da yaushe ya zamanto an samu haɗin kan shi yafi sauki akan cewa an samu rabuwan kai akwai hadisin na na Aisha wanda yake sahihu Muslim uh, riwaya ta biyu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rifqa shi sassauci la yakunu fi shay'in ba baya kasancewa cikin wani abu illa zanahu face ya kawata abin duk inda aka samu sassauci to wannan saukin sai ya samu abin yayi ado annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala nuzi'a min shay'in ba a ɗauke sassauci daga wani abu illa shanahu face wannan abin ya zama yana da muni wallahi jiya nake karanta wata takarda wanda kiristoci suke ba da report cewa sun samu shekaru masu yawa da ba su samu nasara game da haɓaka da ci kowan coci-coci ba irin wannan shekara da aka shiga me dalili saboda tsanani da aka samu ta gefen musulmai sai ya mai da sauki ta gefen kafirci wannan sai ya zamanto kaman cikas ne ga tafiyar addinin musulunci ya zamanto kuma kaman dada wato tallafi ne ga kafirci wanda suke riko da shi Allah ya sa mu gane sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa yana cewa bayan da za a yi a samu sauki cikin wani al'amari face saukin nan ya sa abin yayi kyau ko da abin ƙarya ne ko da wannan abin ƙarya ne idan aka samu sauki a cikinsa wallahi jama'a zai su karba amma ko da abu gaskiya ne in aka samu tsanani a cikinsa annabi ya ce wala nuzi'a min shay'in illa shanahu da zaran an cire sauki daga cikin wata tafiya to wannan tafiya sai kaga bata da kyau komi kyanta ko da a ce kana bin tafiyar nan ne da zaran ka mutu sai gidan aljanna wallahi ba abin da zai sa wannan tafiya ta yi kyau saboda babu sauki a cikin ta ah, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hatta yanda zamu zauna da juna hatta yanda zamu yi renon sabanin da ke aukuwa tsakanin mu yamu in ka duba sahihu muslim bi nafsil kitabi wal bab hadisi na 2594 hadisin jabir ya taho marfu'an yana cewa man yuhrami rifqa yuhrami al khayra kullahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ke haramta wato sassauci wannan yana haramta alhairi baki ɗayansa kamar manzo Allah yana mana ishara Eh, da zaka ce tafiyar ku babu sauki sai ya ce a'a ai dama bai kamata a samu saukin ba manzon Allah ya ce to duk wanda ya hana a samu sauki ya hana a samu alkhairi tafiyar ta sharri ce Allah ya sa mu gane Allah ya kare mu don haka ya kamata a same mu da sassauci eh, wal muradu annar rifqa mud'atun ila al-qabul sassauci shike bawa mutum damar in ya faɗa a karba Eh, yana daidai da maganar alimam Ahmad bin Hanbal yana cewa ma agbabta rajulan faƙabila minka al Ahmad yake karantar da wani yana ce masa babu yanda za a yi ka tunzura wani mutum ka ɓata masa rai sannan kuma ya karɓi abin da ka faɗa ka riga ka ɓata mishi rai tun da har ka ɓata masa rai duk abin da ya fito ka ko alheri ne shi a wurinsa sharri ne don haka soyayya ta shiga zuciya da farko sai a dauki duk abin da zaka faɗa amma idan kiyayya ta shiga zuciya duk abin da ka faɗa sai a ki dauka Allah shi kare mu na biyu yaya ake renon sabani mataki na farko shine sassauci ta wajen mu'amalan mu da juna mataki na biyu la fara li ahlil imani illa bi bayanin karka yadda ka rabu da jama'a face kana tare da hujja kenan duk sa'ilin da aka ce ba na tare da wani har zan iya faɗan wannan kalma to ya kamata a ce ko ina da hujja wacce zan tabbatar ma wannan mutumin kafin in rabu da shi kenan ya kamata gare mu gaba daya a ce idan sarkin musulmi yana kan tafarki na bata tunda akwai wata gudunmawa da yake badawa na haɗin kan al'umma duk da cewa yana tare da wasu miyagun halayya wanda kuma Allah ya baro kansa sani saboda babu wanda ke da tsafta sai wanda Allah ya tsaftace amma idan yana da gyara kamata ya yi a ce mu haɗu mu gyara shi ba mu kyale shi ba idan mun haɗu muka yi ƙoƙarin gyara shi ya fanɗare sai mu sanar da duniya mun faɗa an ƙi ɗauka don haka faga ga matsayinmu yau Allah ya sa mun gane don haka a ƙa'ida tare renon saɓani ba ka rabuwa da shugaba sai kamar bayani wannan in ka duba littafin da ake kira al-ashbahu wan nadair littafin Abdurrahman bin al-Kamal Jalaluddin al-Imam Suyuti shafi na 50 da kuma al-ashbahu wan nadair na Ibrahim bin Nujaym Zainul Abidin al-Masri shafi na 55 zaka gani wato idza kana al-aslu fi alaqatina ma al-mu'minina al-ijtima'u ala al-islam ya zamanto asali da ni da kai mun yarda muna bautan Allah guda muna bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin mu guda alqiblar mu guda hakanan alwala'u lillahi wa rasulihi fa innal iftiraqa anhum la yakunu illa li amrin bayyinun ya kamata idan zan rabu da kai ka san meye yasa na barka Allah ya sa mun gane muddin muna tafiya tare misali an ɗauki shekaru ana amfani da ganin wata guda ba mamaki ana tafiya akan jahilci yanzu kai sai Allah ya baka ilimi sai ka gano cewa wannan tafiyar a jahilci ake to tunda Allah ya baka ilimi bai kamata sai sarkin da ke tafiya da jahilci ya sanar kada ayi sai ka ce a saboda shi sarkin jahili ne kai ko kana da ilimi ka boye malamai suka ce wajibi ne kafin ka saba ma abokin tafiyanka sai kamar mar bayanin hujjanka ya ki dauka Allah ya sa mu fahimta wannan yana daga cikin sharuɗa na gyara saɓani a tsakanin mu mu ya zamanto kafin in barranta da kai alal misali ina bin ka sallah amma saboda kana wani abu na ga cewa ya kamata in daina binka sallah to idan na bar binka sallah ban gaya maka ba malamai suna cewa wanda ya bar bin sallan bidi'ar ta fi muni akan na limamin Allah ya sa mun gane wato kafin in bar bin ka sallah ya kamata in sanar da kai dalilin da yasa daga yau ba zan dinga bin ka sallah ba haka kuma kafin in bar daukan maganar ka ya kamata in sanar da kai daga yau ban daukan maganar ka saboda ta saba maka kaza ba mamaki lokacin da kake gaya ma sarkin musulmi jahili ne bai sani ba saboda babu mutumin da yake da ilimi ya san komi a duniya yanda Allah madaukake yake faɗa mana cikin alqur'ani fauka kulli zi ilmin ali sama da dukkan wani masani akwai wanda ya fi shi ilimi ko ba mamaki kana da abin da ka sani wanda shi sarkin musulmi ya jahilta akwai buƙatar a sanar da shi idan ya ki ɗauka an sanar da shi kenan za a barranta gare shi ala basira saboda ya zamanto za a saba mishi ne saboda ya saba ma umarnin Allah da manzonsa ah, malamai suna cewa fala yakunu illa bi yaqinin li anna ma sabata bi yaqinin la yazulu illa bi yaqinin abin da ya tabbata da yaƙini ba a kawar da shi sai da yaƙini ana cewa al-yaqinu la yazulu bi shakk ya tabbas baya gushewa saboda zato saboda ina zaton sarkin musulmi yana son a hada wato azumi tare da saudiya kaga zato nake yi amma ban zauna da shi ba ban ji bayaninsa ba wannan ya zama to zato malamai suna cewa har abada zato baya kawar da abin da yake al ka duba majmu'u fatawa mujallad na 419 Ah, don haka bai dace a samu sabani tsakanin musulmai ba tare da bayani ya gabace shi ba shekul islam ya ce fa kaifa ya juzu ma'a haza li ummati muhammadin yaya zai kamata ga al'ummar annabi muhammad an taftarika wa takhtalifa a samu saɓani tsakanin musulmi hatta yuwalin rajulu ta'ifatan har a wayi gari wannan yana goyon bayan waɗancan sannan wani kuma yana goyon bayan wasu shekul islam ya ce wa yu'adi ta'ifatan ukhra bi zanni wal hawa inda zaka tambaye shi wane mai yasa ka ɗauki azumi shekaran jiya ka gani da idon ka zai ce ban gani ba saboda malam wani ya ce mu ɗau azumin shi yasa na ɗauka sai ce ma to saboda sarki kuma ya ce kada a yi azumin me hujjar ka na ƙin ɗaukar magana sai ce saboda malam ya ce kar a bi magana sarki kaga magana ta zama to kila wa kala shekul islam ya ce ta ya za a yi ka gina alwala wal bara akan zato da tunanin ya kamata ya kamata a ce kafin ka bar mutum ka tabbatar masa hujjarka eh, ya ce wa kadbar barra Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam mimman kana hakaza Allah ya barrata annabi sallallahu alaihi wasallam daga jama'an da aka san cewa wannan ita ce siffansu waye aka san cewa suna da wannan siffa na yin tawaye ga shugaba ba tare da an kafa mar hujja ba shekul islam ya ce su ne eh, ahlul bid'i kal khawarij alladhina faraqu jama'atal muslimin wastahallu dima'a uh, dima'a man khalafahum a tarihin musulunci waɗanda aka san sun halatta a yi ma shugaba waye kafin a kafa masa hujja su ne alkhawarij Allah ya ba mu kyakkyawan fahimta amma ahlus sunna ba su yarda ka yi ma shugaba tawaye ba sai ka kafa mar hujja idan ka kafa masa hujja ya ki dauka to lokacin ne sai ka masa tawaye saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata liman asalla duk wanda ya saba ma Allah to biyayya gare shi kuma ta faɗi amma sai ka isar da wannan sako gare shi kafin nan ka duba majmu'u fatawa mujallar na uku shafi na ɗari wa hudu da goma sha tara kenan kafin a yi tawaye mashugaba wajibi ne sai an katse masa hanzari katse masa hanzarin na kuma ba malami guda ba tun da idan misali sarkin musulmi in ya bada umarni in ka lura tun daga maiduguri har zuwa sokoto ana daukan wannan umarni to ya kamata a ce mu haɗu malamai tun daga gabas zuwa yamma ku da kungiyoyi a taru a yi masa tare niki a nuna masa cewa abin da yake yin nan ya bi tafarkin kwarai jama'a sun shaida idan baɗi ya zagayo bai yi abin da sunna ta nuna ba sai a yi mai tawaye ah, yana da kyau mu gane mataki na biyu na renon saɓani shine katse hanzari kafin ka barranta ga wani wajibi ne ka ka tabbata wato ka katse masa hanzari ka tabbatar da hujja gare shi idan baka bi wannan matakin ba malamai suna cewa to babu shakka komai dadewa sai kayi nadama domin nadama tana biyo bayan aikin da ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan na uku yaya ake renon sabani malamai suke cewa a tawafuku auda min eh, tafaruk eh, a kullum aka ce an samu sabani tsakanin musulmi da musulmi ka yi ƙoƙarin haɗa su yafi ka kyale su akan wannan tafarki ko kuwa laisa kullu man akhta'a yufarak wato ba kowa ya saba ma sunna ake rabuwa da shi ba kenan idan mun kasa daidaita tafiyar mu to sai mu daidaita yadda za mu zauna da juna mu yi hakuri akan sabanin da ke tsakaninmu amma abin da ya kamata mu fara yi shine ya za a yi mu mayar da ranar ɗaukan azumi guda ya zama ɗaya ranar ajewa ya zama ɗaya tunda zai iya yiwuwa tunda har kana jin malamai fitattu suna cewa abin da ma ya fi dacewa kenan eh, hatta albani yana cewa wajibi ne a mai da ganin wata ya zama ɗaya a duk duniya lokacin ɗaukar azumi da kuma ajewa da aikin haji da sauransu ashe ba laifi ne don an yi wannan tunani ya za a yi mu daidaita din? ai an san cewa idan za a mai da ganin watan ya zama ɗaya to dole za a ki aiki da ganin wata ɗaya ne ko ba haka bane idan za a mayar da ganin wata ɗaya ya zama za a yi aiki da shi a duniya kaga kenan dole za a yi jifa da ganin wata ɗaya saboda babu yanda za a yi wata aiki da shi wannan shine fassaran hadisin na na Aisha Allah shi kara mata yarda cewa as-sawmu yawma tasumun akwai wannan fahimta na an samu fahimta daban-daban akan hadisin ba mamaki wani ya gaya ma amma ala kulli halin yana daga cikin hujjojin da suka sa malamai suke cewa ya kamata ma duniyar gaba ɗayanta ta koma aiki da ganin wata ɗaya saboda a yanzu haka duk abin da ya auku idan an sanar a gidan rediyo duk duniya an ji tun da mun yadda idan al'amari ya auku ana jinsa a duk duniya dinna kuma azumin nan ibada ne shi ko Allah madaukaki ya saka tsayuwar wata a matsayin alama ba matsayin abin bauta ba ba watan ake bautansa ba kudan fahimta ya zamanto ya dauki azumin sa wata rana Allah madaukaki ya rubuta masa lada azumin sa an karba don kuskure ne ba ganganci ba ne. kokarin riko da sunnar manzon Allah yasa yake gaggawan ya dauki azumi ba kiyayyar sunnar manzon Allah ba saboda haka ibadarsa ta karbu wanda ya jinkiri yana ganin watan yake daukan azumi aka ce ina dalili ce saboda biyayya ga shugabanni kun san hadisan manzon Allah annabi ya hana tawaye kaza kaza kaga shi fahimtar sa kenan ko ga watan a tsaye amma ya dauke ki daukan azumi sai washe gari ya dauka a ranar tashin kiyama kai ya aka yi kana ganin wata ya tsaya ka ki daukar azumi je biyayya tawili sai Allah ya ce ku tura shi aljanna shi ma an karbe nashi ibada Allah madaukaki ya sa mun gane ma'al intibahi ila annal khata'a yuqtalab duk da cewa kuskuren da ake maganar Allah madaukaki yana yana yafewa ya bambanta akwai kuskuren da malamai suke aje shi a mahallin ganganci kuskuren da ya kai mahalli na ganganci wannan Allah madaukaki baya gafarta mu bawa sai ya tuba amma na tabbatar akasarin malamai na sunna sabani da ake samu a tsakaninsu game da matsala ta ganin wata wallahi ba sabani ne na ganganci ba akasari sabani ne na fahimta ko kuwa dogara da abin da mutum ya karanta ba mamaki da za a samu haduwa a mahalli guda ya zamanto an yi musanyen ilimi zaka samu mutum ya kyale fahimtar da ya dauka ya dauki wancan fahimta saboda dama ba da gangan yake ba to duk abin da ya zama mutum ya yi shi akan kuskure to Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa ka duba dar'u تعارض العقل النقل لتافي شيخ الاسلام ابن تيميه مجلد نفر كشافي نهم سند ترى شيخ magana akan matsala ta Al الاجتهاد ƙoƙarin fahimta ko kuwa kokarin aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama saboda kaunar sunnar manzon Allah ya zama kai ba za ka ɗauki azumi ba sai ka ga watan da idonka ba kuma akwai jahilci sai malami ya ce maka kai wane wannan fa babu hujja akan fahimtar nan ka bari sai ce a'a akwai hujja ba mamaki yana da wani hadisinsa ya dogara da wannan hadisi baka cewa Allah ya ƙi ibadarsa saboda kuskuren fahimta ne amma wanda ya aikata da gangan an gaya masa hujja kaza kaza ya ki ɗauka to wannan babu shakka ba shi da uzuri a gaban Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa wanda yake garajen mayar da wani fasiki saboda wata fahimtarsa wannan mutumin ya saba ma aqidar ahlus sunna wanda yake da garajen cewa wani dan bid'a ne saboda yayi wani kuskure ta wajen fahimtarsa babu shakka wannan ya saba ma aqida ta ahlus sunna wal jama'a aqidar ahlus sunna ita ce sama wa musulmi rangwame a zuciyarka wato duk sa'ilin da musulmi ya aikata kuskure ko da da gangan ne kai sai ka kai masa rangwame ka dauka a wani kuskure yayi ai ana wa tunani da za a same shi a gamsar da shi zai iya fahimta a ba wai a gaggauta dora masa kaulasan ba saboda ya aikata wani abu bisa dogara da wata fahimta wanda an gina ta ne akan kuskure to abin da ke faruwa da mu shine galibi ba ma renon sabani a tsakaninmu don haka da zarar an samu sabani sai kuma a koma roron kaulasar wani shine wanda ya fi tara kaulasan mai yawa ai wani kafiri ne ai wani fasiki ne waɗancan yaushe zan bi shi sallah mutumin da ma bai tashi yin azumi ba sai ranar litinin ko ko a'a yayi azumin sa ranar lahadi ba a ga wata ba ya kama azumi wannan ba za a ci yankan shi ba to kaga har yayi wa kansa hukunci ba a cin yanka fasiki ne dan bid'a ne kafiri ne matakin da ya kamata ya dauka na sassauci ya tsallaka mataki na biyu da ya kamata ya dauka wato shine na kokarin sanar da mutumin kafin ya kafurta shi ko kafin ya ga laifin shi ya tsallake mataki na uku wanda ya kamata shine ya daidaita fahimtar ko da a ce ah, ba a maishe ta guda ɗaya ba ya yi kokarin daidaita nashi fahimtar da wancan a'a shi kai tsaye yana ganin wancan fahimta kuskure ne don haka bai da bukatar ma a gaya masa komai akai nan take sai ya dauki kaula sai ya jefa mu dan uwa kaga ya tsallake matakai da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan aka samu sabani a tsakanin mu Allah ya sa mun gane sannan mataki wato na hudu malamai suna cewa at-ta'awunu alal birri wat taqwa saboda ya samu aya ta alqur'ani a duk sa'ilin da aka samu saɓani a tsakanin musulmi to akwai buƙatar a samu haɗin kai a tsakanin su wato karka yadda saboda akwai saɓani a tsakanin ku ya zama haɗin kai kuma ya ɓaci da zaran an rasa haɗin kai to babu shakka aƙida ta samu illa Allah ya kare mu shi yasa Allah ya ce ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wato ya ta'awana fi ma ya jima'a kuma idan ya zamanto akwai sabani tsakanin ni da kai dangane da wata fahimta yadda mun kasa daidaita wannan fahimta bare mu dauki guda to malamai suka ce ya kamata in kusance ka sosai in yi kokarin hada wata mu'amala da kai wacce za ta sa in zan kusa da kai a maimakon wancan sabani shi dan yayi amfani da shi ya ci nasara wajen raba tsakaninmu wato kamar misali idan a ce ganin wata ya raba ka da wani ya to shi ya yi sallah yau gobe kai kai sallah to ya kamata a ce wannan sallah ka fi kusantar wannan dan uwa akan ma mutumin da kuka yi sallah da shi rana guda saboda kada shedan ya yi amfani da wannan rabuwa da aka samu ya ruruta wuta ta adawa tsakaninku shi yasa aka ce ku wato ku sunnar manzon Allah ta wajen kokarin haɗin kai akan ayyuka na tsoron Allah da kuma ayyuka wato na abin nan ayyuka na halin kirki kamar taimakon juna da sauransu in ka duba fatawa ta bin baz Allah madaukake ya ji kanshi mujallar na takwas shafi na 181 yana cewa المقصود أنه لا بد من أن نتعاون على البر والتقوى wajibi ne a samu muna da haɗin kai tsakanin mu ya mu ta wajen ayyuka na eh, halin kirki da kuma ayyuka da suka danganci a ah, tsoron Allah wa annu alija mashakilana wajibi ne ya zama muna warware matsaloli da suka same mu idan matsala ta same mu kar mu kama baki mai shiru eh, an ce wane ya tashi kuna hira sai aka ce wane da ya wuce fa azumin nan turan lahadi ya fara ce to to daga yau hanya ta raba a'a ba haka sunna ta nuna ba ba haka sunna ta nuna ba ya kamata in ya sake wucewa ka ce a ah, malam tsaya da Allah zo bayan kun gaisa ya ce ina bukatar zama da kai sama min lokaci ehm, bin ba zai ce shine fassarar ta'awanu alal birri wa taqwa domin ka kira shi kana buƙatar ya sama maka lokaci da za ku zauna in kun zauna zai baka hujjojinsa za ka ba shi hujjojinka Ka ba mu mamaki ɗayanku akwai wanda yake kan kuskure kuma zai samu fahimta don haka warware matsala tsakanin musulmai baya yiwuwa sai an samu haɗin kai kenan in ma akwai lokacin da ya kamata a ce malaman Najeriya sun samu haduwa sun tattauna babu kamar shekarar bana aw bima aujaballahu aw ma harrama Allah yace nubihu bil adillati shar'iyya bir rifqi wal hikma wal uslub al hasani eh, ibn Baz yana cewa ga hanyoyin da ake renon sabani eh, ta sassauci tsakanin musulmi da musulmi sannan a samu hikima lokacin da zaka ja hankalin dan uwanka a samu hikima ta wajen jan hankalin da Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam udu ila sabili rabbika bil hikmati ila rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana وجادلهم بالتي هي أحسن إن رب madaukake ya ce in za ka yi kira ka yi kira da hikima bila sabili rabbika don haka yasa aka ce in dai zaka kira mutane zuwa ga hanyar Allah ba a ce hanyar ka ba in dai hanyar ta Allah ce to tana bukatar hikima babu fada babu tsanantawa wal mau'izatil hasana ya zamanto an samu kyakkyawan wa'azi bin baz yace al uslubul hasani hatta yansa'u ilal haqqi saboda idan ka kyautata nasihar ka ga dan uwa lokacin ne zai jawo zai bi ra'ayinka har ma dai ya karkato zuwa ga bin addini na gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya mana gafaran kurakurai da suka auku nan ne zamu dakata insha Allah sai Allah ya kai mu gobe uh, Allah madaukaki ya mana gafara Allah ya samu cikin waɗanda ake ‘yantawa cikin wannan wata mai albarka. mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قدري